Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Ahmad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sauran abokan aiki muka sake dawo a shirinmu na hantsi. Yau ranar Alhamis 30 ga watan Nuwamba na shekarar da da ashirin uku. Bayan labaran duniya za ku ji cewa masu sharhi kan harkokin tsaro a Najeriya ci gaba da yin tsokaci akan atisayen makonni biyu da rundunar sojan najeriya ta kammala a ƙarshen makon nan da ya wuce kama kowace rana alhamis yau ma za a ji shirin na kasa ba kasawa ba na sulamumun barma sai kuma sharhin jaridun ghana amma kafin nan ga murtala faru kusan yana da halin da duniya ke ciki jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan hantsi ga kuma cikakkun labaran duniyar a yau alhamis mambobin kungiyar ministocin harkokin wajen kasashen turai sun sami rarrabuwar kawuna a taron na shekara-shekara kan kungiyar tsaro da haɗin gwiwa da kasashen yankin baltic da ukraine suka ki halarta saboda zuwan sergei lavrov na ƙasar rasha kungiyar ta oace mai membobi 57 ita ce ta maye gurbin kungiyar zamanin yakin cacar baki ta sojojin tarayyar soviet da na yamma to amma a yanzu ta raunana saboda ci gaba da amfani da karfin hawa kujerar naki da kowace ƙasa take da shi amurka da kawayenta suna neman karfafa ci gaban ƙungiyar tare da hukunta rasha da alhakin mamayar da ta yi wa ukraine suna halartar taron ne yayin da suke yin tir da matakin da moscow ta ɗauka estonia lithuania da latvia suna goyon bayan ukraine kan batun kamfanin dillancin labaran tas na ƙasar rasha ya ba da rahoton cewa lavrov ya isa birnin skopje a ranar larabar da ta gabata bayan tafiyar jirgin sama ta tsawon sa'o'i biyar da ya yi inda ya kaucewa sararin samaniyar kasashen da suka hana shawagin jiragen rasha turkiya na neman faɗaɗa tasirin ta na tattalin arziki da diflomasiya a tsakiyar asiya tare da cin karo da rasha da ke son yin wannan ita ma a cikin wannan watan na nuwamba ne shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan ya gana da shugabannin kasashen tsakiyar asiya a taron kungiyar kasashen turkiya a birnin astana na kasar kazakhstan erdogan na fatan yin amfani da alakar kabilanci ta turkiya da yankin mai arzikin makamashi domin kara karfin tattalin arziki da diflomasiyya a wani bangare na duniya da china da rasha suka mamaye kawo yanzu yunkurin na erdogan a tsakiyar asiya wani kokari ne na rage dogaron da turkiya ke yi ga turai a daidai lokacin da dangantaka ke kara tsami da tarayyar turai sai dai kasar rasha da ke fama da karuwar takunkuman da kasashen turai suka kakaba mata kan mamayar da ta yi wa ukraine ita ma tana neman kara karfinta a tsakiyar asiya har ila yau kuma amurka ma tana mai da hankali kan asiya ta tsakiya yayin da take kokarin dakile yunkurin moscow na kaucewa keɓancewa da kuma tabbatar da karuwar tasirin china manazarta sun ce waɗannan manufofin za su iya samar da maslaha tsakanin ankara da washington yayin da yake shirye-shiryen neman sake zaɓensa a shekara ta 2024 a jiya laraba shugaban amurka joe biden ya yi tsokaci kan shirinsa na tattalin arziki da aka yi wa lakabi da bidenomics yana mai bambanta manufarsa ta gina tattalin arziki daga ƙasa har zuwa sama da tsakiya da na 'yan republicans da ke goyon bayan tsarin shugaban kasa donald trump na make america great again biden ya kare sa hannu kan dokokin da gwamnatinsa ta yi na watsar da farmakin nasu ciki har da dokar sauyin yanayi da makamashi ta shekara ta 2022 da aka fi sani da dokar rage tsadar kayayyaki da kuma dokar kula da kiwon lafiya ta obama wacce ta faɗaɗa damar samun inshorar kiwon lafiya. shugaban majalisar wakilai mike johnson donald trump da kuma 'yan jam'iyyar republican a majalisar sun himmatu wajen kare rage yawan haraji ga waɗanda ke sama kuma za su ci gaba da adawa da saka hannun jari a cikin duk waɗannan shirye-shiryen da ke taimakawa mutane ko a fannin ilimi ko kiwon lafiya ko kuma wani abu a cewar biden a cikin jawabin da ya yi a cs wind wata babbar masana'anta a pueblo ta jihar colorado. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Masu shari'a kan lamuran tsaro a Najeriya na ci gaba da yin tsokaci kan atisayen makonni biyu da rundunar sojan Najeriya ta kammala a ƙarshen makon nan da ya wuce. Sai dai masana harkokin tsaron na ganin duk da wannan horo da aka baiwa sojojin, to fa akwai babban kalubale da jami'an tsaron ke fuskanta. musamman ma na mutanen nan masu bayar da bayanan sirri da ake kira infoma da turanci Ga wakilin Mustapha Nasiru ba tare da rahoto na musamman kan wannan batu. A lokacin bikin rufe wannan atisaye a ƙungurmin dajin nan na barikin sojoji da ke kwantagora ta jihar Niger, Najeriya, sojojin dai sun yi ta harbe-harben manyan bindigogi da suke da shi tare da turniki sararin samaniya da wani hayaki. yake jawabi shugaban rundunar tsaro ta Najeriya, General Christopher Musa, wanda manjo General Joel Jimu ya wakilta, ya ce rundunar sojin saman Najeriya na taimakawa sojojin ƙasa domin samun nasarar da ake bukata wajen yaƙi da 'yan ta'adda. As we make effort to ensure peace and security in our dear nation, ya ce a ƙoƙarinmu na tabbatar da zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya, muna buƙatar samun haɗin kan 'yan ƙasa. musamman wajen bamu mahimman bayanai a kan miyagu. providing actionable Shi ma dai a nashi jawabin shugaban rundunar sojojin ƙasa ta Najeriya, Laftanar Janar Tawarid Labaja, wanda Manjo General SG Musa ya wakilta, ya ce da wannan horo da dakarunmu suka samu, sun samu ƙwarewa ta musamman da za su iya tunkarar duk wani ƙalubale na rashin tsaro. we continue to train and perfect our tactics, techniques, and procedures, adequately tackle the challenges we are currently facing. Ya ce a yanzu lamarin tsaro ya canza sosai, a saboda haka ya zama wajibi su mai da hankali wajen baiwa jami'an tsaro horo domin samun daidaito da halin da ake ciki. Which emphasizes realistic training as a critical requirement for our operational success. Manyan bindigogin da aka gwada dai na nuna cewa rundunar sojin Najeriya tana nan daram kamar yadda masu sharhi akan lamuran tsaro ke cewa sai dai akwai buƙatar samun haɗin kai a tsakaninsu da jama'a. Dr. Yahuza Ahmad Getso na ɗaya daga cikin masu sharhi akan lamarin tsaro a Najeriya. Amma matsalolin da ake samu abin da ke ba da wahala shine al'umma ita kanta al'umma ba ta ba haɗin kan da ya kamata saboda wannan matsala ta informa da ake samu tana wahalar da ayyukan sojojin Najeriya matuka. Kenan kamar yadda shi shugaban sojin Najeriya ya bukata wato shugaban tsaro shi Christopher Musa ya bukaci haɗin kan 'yan ƙasa da su rika basu bayanai wannan magana tana da muhimmanci kenan. Wannan magana tana da tasiri matuka kuma matsawar za a samu wato a haɗin kan al'umma ɗin. da kuma ba da rahotanni a kan jami'an sojoji waɗanda suke bar gurbi mm. domin akwai waɗanda sau da yawa a al'umma sukan sanar da su cewar ga mahara kuma su yi biris da abin hukumar sojojin najeriya tana son irin waɗannan bayanan inda al'umma suka kai rahoton a cewar a yi kai a ga inda za a kai hari kuma aka yi biris da abin wannan zai taimaka matuƙa saboda haka ana akwai buƙatar ƙarin samun goyon baya da haɗin kan al'umma kwarai da gaske don wannan atisaye ya nuna a fili a bayyane cewar jami'an tsaron najeriya musamman sojoji a shirye suke matuka kuma suna da kayayyakin aiki gwargwado wanda za su iya shiga su wato kawo ƙarshen waɗannan masu aikata laifuka waɗanda ba ɓoyayyu ba ne an san inda suke. Duk da jinjinawa sojojin da yi a kan wannan atisayi da ya gudana a jihar Niger ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da matsalar 'yan ta'adda. amma tsohon shugaban kungiyar miyatti Allah a Najeriya Alhaji Hussaini Yusuf Boso ya ce dole ne su sanya idanu domin ko a cikin jami'an tsaron akwai ɓata gari. Saboda haka abin da zan ce muna jinjina ma shugaban sojojin Najeriya da ci chief of defense staff da na girma shugaban kasa a kan wanga al'amarin kuma muna goyon bayan wannan al'amari kwarai da gaske. Na'am da wannan kuna ganin za su iya shawo kan matsalar rashin tsaron da ta kici ta kicen yawa. Dama ai ba gagara zai ai sai barare saboda haka idan sojoji suka yi hoɓɓasa suka haɗa kai da sauran jami'an tsaro mun tabbata wannan harkan rashin tsaro na Najeriya za a kawo ƙarshen. Tama mina ne kake ganin kamar kalubale ne gare su yanzu? Kalubale gare su shine matsalar masu ba da labari ga miyagun mutane. wato informers saboda a kowane kuma kungiya ba a rasa su ba a rasa su a kowane kungiya ma'ana ko jami'an tsaro ba za a rasa su cikin su ba saboda haka matsalan jami'an tsaro shi ne informa. Na'am, to ya za a yi a magance su matsalar informa din nan? Eh shi ne a wayar da kan jama'a duk wanda ba a yadda da shi ba ana ga take-taken shi a sanar da jami'an tsaro su ɗauki mataki saboda al'amari ya yi yawa za aka ci abinci da mutum baka san mugu ba ne za su gama ciri kaf sai a ga ma abokan gaban su cewa ga abin da suke yi za a zo wa'ancan sai su kwanta masu wannan shi ake samun matsala. Na'am, to yanzu me ya fatan ku? Fatan mu mu ga cewa arewa gaba ɗaya wannan al'amari ya ƙare wannan ɗaukan jama'a da koran dukiyoyin jama'a da tare mutane ana kacewa a hanya da fada ma mutanen da ba su su ba duk gwamnati ta ɗauki mataki a kai a kawo ƙarshen wannan lamarin. To ɗaya daga cikin jami'an tsaro na 'yan banga da ke taimakawa sojoji a yaƙi da 'yan ta'adda a nan jihar Niger, ya ce tabbas sun ga fa'idar wannan atisaye na sojojin. A ni Abdulkadir Muhammad Geri, Central Commander na 'yan sa kai. Domin Allah wannan zuwan da sojojin suka yi alhamdulillah. Gaskiya mun ga bambanci kuma Ubangijin Allah yanda wannan abin yawan haka Ubangijin Allah ya ƙara kawo mana zaman lafiya fiye da haka. Gaskiya mun ji daɗi domin eh. wanda ya kawo dalilin wannan Ubangijin Allah mashi albarka. Me kuka gani wani canji kuka gani to? Gaskiya canji da ma gani mutanenmu na karkara duka wa'inda Allah ya sa suna daji suka gudu wasu sun samu damar komawa. wanda ma suke kwana a ƙauyukan su sun da sun samu dama sun koma sai wanda Allah ya sa dai kawai hana zuciyarsu ba za ba ta ba su koma ba su ne kawai suka rige gaskiya alhamdulillah kasancewa yi eh. shugaba ne ma a cikin jami'an tsaro yan banga a wannan yanki ana korafi a cikin jami'an ku akwai masu ba da bayanan sirri wato informa me zaka ce game da masu irin wannan bayani gaskiya masu wannan bayanin gaskiya mu dai anan nan gaskiya sun muna sun ci zahiri mu domin me gaskiya har yanzu mu samu wani mutum guda ba wanda muke tuhuma wannan informa ne ana korafi batun in koma dinnan yana kawo cikas wajen yaƙi da su 'yan ta'addan nan. Gaskiya foma shi ke kawo matsala wanda yake har ya kasance jami'an tsaro su rasa su. Akwai wani misali da zaka bada? Akwai wani tafiya da aka yi nan ƙauyen shiyoyin ukuru. foma ya bada tiket. Ina mai tabbatar maka da an samu galaban barayin amma tsakanin Hels da Hels ka taɓa jami'an tsaro. Inda ba don foma ba gaba ɗaya za a sami su a lalata su. Fata dai kwalliya ta biya kuɗin sabulu a wannan fafutuka ta kawar da 'yan ta'adda da suka addabi Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari, karin sai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Murtala ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya. a jiya laraba sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya kira ga isra'ila da hamas da su faɗaɗa shirin tsagaita buɗe wuta na wucin gadi yana mai cewa ana buƙatar tsagaita buɗe wuta na gaskiya a yakin da aka kwashe makonni takwas ana gwabzawa antonio guterres na bayani ne ga taron ministocin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya kan halin da ake ciki inda ya ce mutanen gaza na cikin wani ibtila'i na jin kai a gaban idon duniya kuma bai kamata mu kawar da kai ba ya yi marhabin da ɗimbin motocin kayan agaji da man fetur da suka isa gaza a kudu da arewa a lokacin tsagaita wutar da aka soma a ranar juma'a tun daga wannan lokacin kuma an saki mutane 60 da hamas ta yi garkuwa da su da kuma fursunonin falasdinawa 180 amma kuma gataras ya ce ana buƙatar fiye da haka sosai don magance bukatun jin kai na mazauna gaza miliyan biyu da dubu ɗari biyu ya kuma buƙaci isra'ila da ta buɗe fiye da mashigar kan iyaka ɗaya kacal da ake da ita a yanzu kuma ya yi kira ga kamfanoni masu zaman kansu da su sake dawo da ayyukan kasuwanci a halin da ake ciki kuma mayakan hamas sun sako wasu ƙarin isra'ilawa da aka yi garkuwa da su a jiya laraba rana ta shida kuma ta ƙarshe ta yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin bangaren da ke yaƙi da juna yayin da masu sasantawa suke ci gaba da kokarin tsawaita yarjejeniyar da kuma sakin wasu karin mutane da aka yi garkuwa da su domin musaya da falasinawa da ake tsare da su a gidajen yarin isra'ila yayin da yarjejeniyar tsagai ta buɗe wuta ta kawo ƙarshe a safiyar yau alhamis manyan jami'ai daga qatar da amurka da masar da isra'ila suna taro a qatar domin tattauna yadda za a tsawaita yarjejeniyar da kuma tsawon lokacin da za ta ɗauka domin ba da damar yin musayar mutane da aka yi garkuwa da su da kuma fursunoni sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken wanda ke shirin tafiya isra'ila a yau alhamis ya shaidawa manema labarai a brussels cewa tsawaita yarjejeniyar na nufin cewa karin waɗanda aka yi garkuwa da su za su dawo gida kuma za a sami karin ayyukan jin kai don taimakawa falasɗinawa da suka rasa matsugunansu a gaza ƙatar ta shaidawa gidan talabijin na cnn cewa tana da kwarin gwiwar za a tsawaita yarjejeniyar ta tsare ta buɗe wuta a gaida murtala faruku sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla kafin mu ci gaba mu shakata da wannan faifai wani ya yi gida ya yi motun ga mata ya tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ƙauna ku. Wani yana da hula goma, takalma sun kai goma, yana da wando goma. riguna sun kai goma sannan wani bane silifan duka Allah na ƙauna ku. Madalla yanzu kuma sai shirinmu na gaba. kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Yau shirin ke ban kwana da Malam Isiyaka Musa Ma'aji shugaban cibiyar horar da kasassu aikin walda a Kaduna, Najeriya. cibiyar wacce gwamnatin jiha ta kafa yau shekaru sama da 20 ta ba da damar kafa cibiyoyi da dama a fadin jihar a ci gaba da yunkurin fitar da masu bukata ta musamman daga halin kaskancin da ke tattare da sana'ar bara a kashi na ƙarshe na hirarsu da wakilin muryar amurka isa lawal ikara bakon shirin ya gargaɗi iyaye akan bukatar baiwa yara na kasassu damar samun ilimin zamani haka kuma ya koka game da rashin ciniki matsalar da za a iya dangantawa da sakacin ma'ikanta. Muna da sanatoci guda uku, wani za a gana da ƙaramar hukuma bakwai wani takwas. A ce to ko goma goma ya raba ma ƙananan hukumominsa, kaga an samu ciniki. Haka mai girma gona shi gaba ɗaya state ɗin nashi ne. Ya ce to da ni da ƙaramar hukuma za mu haɗa kai. Duk ƙaramar hukuma za mu sa mata guda ɗari. Shi ciyaman ya biya hamsin mu mu biya hamsin. kaga in ka lissafa akalla za mu samu dubu biyu da ɗari uku to muka samu wani aikin ai kaga akalla mai wata shida muna yi akalla za ka kamar daga za ka sama da guragu ɗari suna cin abinci akan wannan abin to wannan kalubalen mu gaskiya shine gaskiya na rashin samun aiki a ba mu kujera na 'yan makaranta gadaje na masu bodin kekunan guragu misali makaranta gurgu kasa gurgu karamin gurgu kasashe makaranta tun yanyan shi suna iya goya shi suna zuwa makaranta tare to akwai lokacin zai fi karfin su sai keken to in bai da keken fa karatun fa ya lalace yana daga cikin abubuwan da ke hana mutanen mu gura goma karatu gaskiya shi yasa za ga yawanci a nakasassu wanda suka fi karatu sosai su ne makafi kurami to ina kira ga gwamnati don Allah ko da duk shekara ne a sa a ce a wannan shekaran za mu yi kaza Wancan shekara ta sama za mu yi kaza sannan za mu yi bibiya a kekunan su ma akwai lokacin da sukan dan buƙaci gyara to a duba a gani wani taimako ya kamata a yi to da haka da haka yana gan Allah da sai ga da mu din sai ga an jefi tsuntsuju da jifa daya su yaran mu kananan gurago sun tashi sun samu abin hawa sun je sun yi karatun da ake so mu kuma mun samu aiki a ƙarshe wani sako za ka aiki wa sauran masu bukata ta musamman irin ka tun daga guragu zuwa sauran masu kamar kurame da kace magana da shirinsu kafin yan uwan nawa masu bukata ta musamman uwaye wanda suke ƙauyuka yau idan ubangiji allah ya baka ɗa gurgu ne ko makaho ko kurma ba wai shi kenan rayuwarsa ta ƙare ba a'a ka ɗauki nauyin karatun shi ka sa shi makaranta ya je ya karatun nan wallahi ba kai ba yan uwanka da ka sai ya taimake su saboda haka ba wai dubara ba ce yau in Allah baka gurgu shi kenan sai musamman a ƙauye sai kana cewa yau Allah ya hutai Allah ya da ke za a bin eh, ɗanki zai samu gona annabi zai ciye ya sha ya ƙoshi har ya taimake ki to wallahi ba taimako ba ne ƙasƙanci ne ya kamata uwaye ku lura ku sa 'ya'yanku makaranta ko me zai yi kuma ko a ƙauye kaga ana sana'a ɗauki yaron nan ka kai shi wurin mai sana'a zai koya mai tun da abu ne da hannu ake yi sannan yan uwana na kasasu mu daure na sani wani lokaci duk abin da ya kasance kana shekara talatin kana abu ɗaya da wahala ka bai shi ko shekara ashirin to amma akwai wani ciyaman mu ban mantawa in aka zo taro na ƙungiya yana cewa inda ka mai da abincinka to Allah sai mai da maka abincinka nan wajen yawan kace faskare za ka yi sa'ala mai da abincinka ta hanyar faskare in ka ce ga abin da za ka yi sa'ala mai da abincinka ta hanyar nan wurin saboda haka ba wai hanyar bara ce kawai abincin mu take ba wannan ma shine mafi kaskanci ka gane a takaice ina da yara guda bakwai a guda bakwai dinan guda biyar suna makaranta kuma duka ta kuɗi ba wai ta gwamnati ba private to saboda haka kaga ashe yau da baran nake yi Allah na tuba da wahala in iya rike gidana ya rikice da su ma kan shi aiki ne sannan kuma zan ce ɗauki kuɗin makarantar su kaga ba ƙaramin aiki ba kai za a ce babban misali ne na na kasa ba kasa ba suna wannan shiri wato duk da wannan jarabawa baka kasa ba hadda fura <laughs> kwarai kuwa duk da wannan jarabawa insha Allah ban kasa ba kuma Allah da ba mu fatan mu kasa a wannan sana'a mai da mai kasa mu kila kayi gida kayi aure me kake ka la ribar da kace ni riba ta wanda nake gani a wannan sana'a ko mutanenmu da suke bara ta sanadi na sun daina bara yau sun zo suna sana'a hannu ni wallahi shine riba ta ba wai dan na mallaki gida ko na mallaki aure misali ni ba shi na dauka riba a ribata in fitar da wani yana cikin kunci To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin isyaka Musa Ma'aji shugaban cibiyar horar da nakasassu aikin walda a Kaduna da wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara ne Suleiman Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. A gai da Sule yanzu kuma lokaci ne da Rudwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridin Ghana. Da jaridar Guardian Times za mu so sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta ne tsarin tattalin arziki na sa'o'i 24 zai samar wa ayyukan yi wa ɗiyan gana Jaridar ta ce tsohon shugaban ƙasa John Dramani Mahamman ya faɗa cewa tsarin tattalin arziki na sa'o'i 24 da ya nuna cewar zai sanya shi a cikin mafarkinsa na samar da ayyuka masu ɗorewa wa ɗiyan gana. Shiri ne mai tasiri ya nuna cewa za a cimma hakan ta amfani da ajandan zamantawa da kuma cusa fasaha a aikin gona da samar da kayan aiki wa fagen kamfanoni masu zaman kansu su bunƙasa tare da tabbatar da inganta harkokin aikin gona da sarrafe-sarrafe wanda zai farfaɗo da ƙasar ghana ta zamo ƙasa mai shigo da kaya kalilan kuma aika da yawanta kayanta zuwa kasashen waje ita kuma jaridar daily graphic wannan labarin ta ruwaito farashin kayan abinci ya sauko kasa amma jama'a har yanzu na biyan kuɗi da tsada ga 'yan baranda ministan na wato aikin gona ne ya faɗi haka kuma jaridar daily graphic ta ruwaito labarin jaridar ta ce ministar abinci da aikin gona dr brian champo ya nuna cewa farashin kayan abinci a nan ghana ya sauko kasa warwar cikin 'yan watanni da suka wuce ya nuna dalilin haka da ɗaukan tsauraran matakai da gwamnati ta yi ne wadda ya ce na samun sakamako na gari da yake magana da 'yan jarida na akra a yayin gabatar da wani kasuwar bajar koli na kayan aikin gona a araban ma'aikatar dr champon ya nuna cewar farashin kayan abinci ya yi ƙasa sai dai jama'a masu sayan kayan na biyan wannan kuɗi da sada a wasu lokutan saboda ayyuka na 'yan baranda masu neman ƙazamar riba sai kuma jaridar da herald da wacce ta ruwaito wannan labarin tun na falkar da mutane dangane da gwajin cutar hiv da mutum zai iya yi wa kansa jaridar ta ce domin yaƙi da cutar kanjamau ko kuma da hiv da kuma jawo hankali ga jama'a akan cutar ta hiv hiv rukunin na tsarin aiki dangane da wannan kwayar cuta ta hiv da cutar aids kanta na ghana a bisa haɗin gwiwa da tsarin aiki na masu cutar da kuma sauran shagabanni sun shirya wani shirin tafiya don samun lafiya a harkokin da suka danganci duniya ta cutar aids wannan na tafiyar lafiya da sun kai manufarsa ne jawo hankalin mutane bayanai game da yadda ake gwajin cutar hiv da kwayar cutar hiv da kuma yin amfani da lokacin wurin wayewa mutane kai akan cutar hiv is baki daya tare da himmanta mutane su kare kansu su kuma kiyaye kansu daga kamuwa da cutar da wannan muka iso karshen shirin jaridun na yau radwanan lamuktar ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana A gaida Ridwan Abbas yanzu kuma sai labarai amma a takaice. To Hafiz a takaice a yau Alhamis membobin kungiyar ministocin harkokin wajen kasashen turai sun sami rarrabuwar kawuna a taron su na shekara-shekara kan kungiyar tsaro da haɗin gwiwa da kasashen yankin Baltic da Ukraine suka ki halarta saboda zuwan Sergei Lavrov na ƙasar Rasha. turkiya na neman faɗaɗa tasirin ta na tattalin arziki da diplomasiya a tsakiyar asiya tare da cin karo da rasha da ke son yin haka to sai dai masana na cewa wannan yunkurin zai iya haifar da wata maslaha tsakanin ankara da washington yayin da yake shirye-shiryen neman sake zabensa a shekara ta 2023 a jiya laraba shugaban amurka joe biden ya yi tsokaci kan shirinsa na tattalin arziki da aka yi wa lakabi da bidenomics yana mai bambanta manufarsa ta gina tattalin arziki daga ƙasa har zuwa sama da tsakiya da na 'yan republicans da ke goyon bayan tsarin tsohon shugaban ƙasa donald trump na make america great again a jiya laraba sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya kira ga isra'ila da hamas da su faɗaɗa shirin tsagaita buɗe wuta na wucin gadi yana mai cewa ana buƙatar tsagaita buɗe wuta na gaskiya a yakin da aka kwashe makonni takwas ana gwabzawa antonio guterres na bayani ne ga taron ministocin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya kan halin da ake ciki inda ya ce mutanen gaza na cikin wani babban ibtila'i na jin kai a gaban idon duniya kuma bai kamata mu kawar da kai ba a halin da ake ciki kuma mayakan hamas sun sako wasu ƙarin isra'ilawa da aka yi garkuwa da su a jiya laraba rana ta shida kuma ta ƙarshe ta yarjejeniyar ta buɗe wuta tsakanin ɓangarorin da ke yaƙi da juna yayin da masu sasantawa suke ci gaba da kokarin tsawaita yarjejeniyar da kuma sakin wasu karin mutanen da aka yi garkuwa da su domin musaya da falasdinawa da ake tsare da su a gidajen yarin isra'ila yayin da yarjejeniyar ta tsare ta buɗe wuta ta kawo ƙarshe a safiyar yau alhamis manyan jami'ai daga qatar da amurka da masar da isra'ila suna taro a qatar domin tattauna yadda za a tsawaita yarjejeniyar da kuma tsawon lokacin da za ta ɗauka. domin ba da damar yin musayar mutane da aka yi garkuwa da su da kuma fursunoni. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, karfe uku agogon Ghana, ku yi wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da lafiya uwar jiki. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Murtala Faruku Sanyi na da ya karanto labarai. sai kuma dadi balawi da ya daidaita mana sauti da bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe da sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc